بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا شرق العبد باب إذا باوا يزم براو ساتا يكي ميزا أمش باب إذا شرق العبد كيف يعامل باوا كي دشي سي ساتا تو ميزا أمسا هم؟ mun san dai dama wancan hukuncin na wasariq wasariqatu ko faqtahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim ka san ba kauye ya ji an karanta wannan aya wani ya karanta wani ya karanta ya ce والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم يتشي والله أن آية بحكة تكبا بيحدث القرآن با يتشي هو غفور رحيم ثم أمر Ya ce يتشي ليس باشي ما حكى بني wasariq wasariqatu barawo namiji da ya ta mace in kuka kama su fadda uwa aidehu ma ku guguntule musu hannaye jaza'an bima kasaba sakamakon abin da suka aikata na kalan min Allah narkon azaba ne daga Allah sai kuma ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ba kauye bai san qur'ani ba bai komai bai na kauye sai sai Allah wannan aya ba haka take ba huwa ghafurun huwa ghafurun wa amara bi qat'i aydihima sannan kuma wani kila ya ce a'a ya ce wannan ba su haɗuwa da ba su haɗuwa yake nan to zai aka ce masa ai wallahu azizun hakim ya ce haka tabbas ke eh, tabbas wannan shine daidai wallahu azizun hakim ne ko wallahu ghafurur rahim ne ni to eh ban ji ba haka ba ne a to babun iza sarƙal abdu babun idan bawa ya sata ne za a mai حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا شرق المملوك بعه ولو بنشد idan bawaye sata idan sharqal mamluku idan bawaye sata bi'uhu to sai da shi walau bi nashi ko da da nashi قال أبو عبد الله الإمام البخاري رحمه الله تعالى يمن ترجمة يمن تفسرة يتي النش عشرون إن أنشي النش شيني درهمي عشرين يا زمن نصف يا زمن نصف أوقية wannawa hamsatu in an ce annawatu shi kuma me hamsatu da rahim dirhami biyar wal uqiyatu arba'una dirhaman shi kuma shi shine dirhami ne dirhami arba'in uqiya amma ba hadisin fa bai inganta ba wato dai zama da barawo dai da damuwa ko da dai hadisin bai inganta ba zama da barawu da damuwa da damuwa zama da barawu damuwa yake kawo an ana sata a wuri to damuwa ake shiga sai ta zargin juna in ba gane ɓarawon ba sai ta zargin juna shi dan kuma yanzu ya ta kama ka kaikayi a zuciya to kaga a rabu da shi shi ya ya tafi can sai a masa dai irin nuna na ishan nan dai bi'uha min sharri al-arabi malakatan da ita can a kai ta ƙauye a sai da ita inda za ka ɗora mata tulu ta je ta ɗibo ruwa so ashirin daga nan daga nan ta je gadar jos a ƙasa ta ɗibo ruwa so ashirin a rana in ta dawo kuma ta wanke maɗaura jakai inda ake ɗaura jaki a sata ta wanke ta share ta wanke eh? in ta ɗan zauna tana hutawa a ce ta zo ta yi daka ta daka rabin buhun shinkafa rabin buhun masara ta lukwi lukwi ko shi kenan barawo mi amfani shi babul khadimi yuznibu babun da zai bayani akan idan hadiminka wanda yake maka hidima yayi zunubi zunubin nan ko na Allah ko kuma kai yama zunubin to ya za ka yi da shi kun ga can ya ce babul ya anil khadim nan kuma sai ce babul khadimi yuznibu babun hukuncin mai hidima ya zunubi ko ya ma'alla zunubi ko ya maka حدثنا أحمد بن محمد حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط عن عاصم بن لقيط بن صبر صبيرة لقيط بن صبيرة عن أبيه قال دق بابنسا وكينا sabira ɗin an asim ibn laqit ibn sabira laqit ibn sabira shi ne wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo wafadi ne su al abu dawud ya rawaito wannan hadisin da tsawonsa a cikin kitabu tahara babu listin shaq a babin istin shaƙi shaqa ruwa aka rawaito wannan hadisin hadisi ne da yake cike da fikihu da yawa mun gane to shi laqit ibn sabira yana ɗaya daga cikin wufud wato jama'a da suka rika zuwa suna musulunta a ƙarshe ƙarshen rayuwa annabi salama suna cikin wara aitan nasi dukhuluna fi dinillahi afwajan suna ciki yace da suka zo qala yace intahaitu ila annabi sallallahu alaihi wasallam na kawo wajen manzon Allah su sama tare da jama'a ta. domin mu musulunta shi wannan laqid ibn sabira babban mutum ne suka zo suka musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a riwaya can ta al-imamu abu dawud annabi sama bai da suka zo suna zuwa kawai sai na na isha rabi ta'ala anha ta ce aje a kawo musu wani dawo a kawo musu ƙwarya katuwa ta nono aka ji aka kawo musu ta girmama su ta ba su aka aiko musu da shi suka sha sai suka zauna suna jiran manzo Allah sallallahu can sai ga manzo sallama ya dawo da manzo Allah sallama ya dawo ya gansu yana ganin su yi musu maraba lale barkanku da zuwa kaza kaza sai ce hal amaru lakum bi shay'in shin a cikin gida sun ce a baku wani abu suka ce ai mun sha mun koshi ma sai mun ya ce to shi ce. to sai suka zo suka zauna suka musulunta suna magana da manzo Allah salama kawai sai ga mai ciwon annabi salama ya dawo yana zuwa sai ya ce ai ya ɗaya ta haihu sai man sama ya ce to tunda ta haihu kama ɗaya daga cikin tinkiyoyin na a yanka wani rago shi kenan sai laqitu bin sabira sai ga kamar ya ɗora mu manzo sama nauyi sai man sama ya ce a ai dama guda ɗari ne ba sai sun ƙaru ba da ka duk lokacin da muka ga ɗaya ya ƙaru a cikin ɗarin nan to muna cewa a yanka ne da ka damu ba ka ɗora mana wani nauyi ba eh, girmamawa ce kai ba ko ka yanka mashi rago hmm? Hmm? wani ma sai ce a cira nama a zo da abincin ba komai miya lami a zo da ya shinkafa to shi ne sai ce waje ra'i fil murahi muna zaune da manzala ta salama sai mai kiwo ya tunkudo shine wada fa'ar ra'i sai mai kiwon annabi sama ya tunkudo dabbobi fil murahi zuwa wajen da ake ɗaɗɗaure su wato wajen da ake daure su abin turakun su kenan eh? ya tunkudowa sakhlatan ya zo da wani ɗan tinkiya ya ce gashi ayya an haihu an haifi tinkiya mun gane to sai aka yanke hadisa al-Imam bukhari bai kawo shi cikakke ba to shine sai mun ya yace sai yace izbah shatan to je ka yanka mana tinkiya daya ka kawo musu to shine sai Laqit ibn Sabira sai ya haka irin kaman saqqal ala sallallahu alaihi wasallam ya dora wa manzal sama nabi nauyi to shine sai manzo fa qala nabi sallallahu alaihi ce la tahsibanna wa lam yaqul la tahsabanna sai manzo sallallahu ce la tahsibanna kakka zaci kakka zaci ka dora mana wahala wa lam yaqul la tahsabanna manzo sallallahu bai ce la tahsabanna ba to anan al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala kamar yadda al-imam al-allamatu al-azim abadi a cikin aunul ma'bud ya kawo yace al-imam an-nawawi ya ce mai riwaya ne nan ke sharhi cewa annabi salama ya ce la ta bai ce la ta ba al la ashhar ita ce la ita ce ya hasabu ya hasabu ay masinun fatha kai ma ya haka kake karantawa ko a cikin wailul kulli humazatil lumaza ba kana cewa bai menene kake cewa ya hasabu anna malahu akhladahu sannan kuma can alhazabu ai cewa kake yi me yahsabuna alahzaba lam yadhhab to shine sai mai ruwa ya ce su sama ya yi amfani da ɗaya ƙira'a ya ce la ta hasibanna bai ce la ta hasabanna ba mun gane sau da kakkaza ta cewa ɗayan luga ba ta akwai ta sannan kuma wancan ba a ƙur'ani an koma kira ƙur'ani kira a ce sahihiya hmm? la ta ya allazina yafrahuna bima magani la ta hasibanna sannan ya hasibu anna malahu akhladahu tana ɗaya daga cikin alƙira'atu saba'u ko kowar su ai haka yake kirantawa gabaki ne ma al-imamu nafi al-najmi duka yana cewa ne ya hasibu ya hasibu ya hasibu mun gane to shine mai ruwa ya ce haka inna na ghanaman mi'atan ai muna da tumakai ɗari la nuridu an tazida ba mu bukatar sai sun ƙaru fa idza ja'a ar-ra'i bi shakhanatin idan mai kiwon mu ya zo mana da cewa tinkiya ta haihu ta yazo zo mana da ɗa shine sakhla ɗan tinkiya zabahna makana shatan. kawai sai mu kama tinkiya ɗaya sai mu yanka so daga ba damuwa muna da shanu muna da tumakai ɗari to an samu kuma an haifi ɗaya ta idan mun yanka ɗaya mai wani abu a ciki shi wannan ɗan ƙaramin zai taso ya girma ka damu ba damuwa fakana fi ma kala sai aka yanke manzon sama ya musu jawabai ya musu jawabai daga cikin abin da manzon sama ya ce ya ce la tadrib za'ina ka kakka bigi matakka az-za'ina al-mar'a kakka bigi matakka ba a dukan mata ka duke ta ko da Allah ta'ala ya ce wadribu hunna to ba an ce ka daddage ba ne ka samu bulala kai ta shauɗa ma matarka kana tsalle ai dukan da aka ce a mata malaman fikihu suka ce shine ma ka kama cunan rigar ka kaman malam malam ka dan mata haka fuf shi kenan haka malaman fikihu suka ce kaga kare haƙƙin mata kenan amma mutum ya dage kama mata shi ya duke ta sai da damuwa akwai kunya a ciki wallahi a ce mutum yana dukan matarsa akwai abin kunya a ciki manzon sun ya ce yanzu ɗayan ku ba zai ji kunyar ya kama matarsa da rana ya duke ta sannan kuma da dare ya lallashe ta ba yana son ya sadu da ita akwai abin kunya a ciki Saka ba ababen duka ba ne, ababen tausayi ne. Sannan ka bika a mataka kamar yadda kake dukan baiwarka. Kun gani bro? Wato idan shi ne fikihun, almawal Bukhari faƙihi ne. Babu ya yuznibu. Al'amatu khadimun. Yi, khadim ai baiwarka mai maka hidimaci mai maka hidima ce to haka nan za ka kama ta ka duke ta me zai sa ka duke ta in ta yi laifi to mataka ko in ta yi laifi ka duke ta wa idastan shaqta fa sannan idan za ka yi shaƙi za ka shaƙa ruwa to ka kai matuƙa ka shaƙa ruwa ka ja ruwa ya tafi illa an ta kuna fa'iman sai dai azumi kake yi to wannan shine fiqhun al-Imam al-Bukhari anan shine me ka zarbi ka amatak kamar yadda kake dukan baiwarka kakka duki matarka kamar yadda kake dukan baiwarka matarka ba baiwarka ba ce to kakka duke ta matarka abokiyar rayuwa ce zama ake yi a fi ra'ayi ma majuna nasiha in kana zama da matarka kullum kana mata nasiha in te kuskure za ka nuna mata to da kanta in te kuskure wani zubin ma sai ta a yanzu da ake da waya in ka fita sai ta yi maka text ta ce Allah ta faɗi wata kalma mai daɗi wadda kake jin daɗinta ta baka haƙuri ta baka haƙuri ko kuma ta baka haƙuri a cikin gida saboda ka saba yi mata nasiha amma kana dukan matarka wannan mutum ya zama sakarai daga kada mutum ya duki matarsa so a takaice dai baiwa ana dukanta ita ma kuma in za a duke ta ba ce mutum ya dage ba ya duke ta da kebar ko ya cire waya rediyo ba haka ake yi ba a cire waya rediyo yake nan ta tsintsinke a jikinta kana son ko kowa za ka duka ka ji tausayi kai ma mutum dukan da ya dace da shi shi babun man khatama ala khadimihi makhafata su'i zanni babun babi da zai yi bayani akan man khatama ala khadimihi wanda ya ɓame abin da ya aiki khadiminsa da shi makafata su izvanni saboda tsoron kai masa mummunan zato ko ka a masa mummunan zato za ka aiki yaranka wani waje to ɗaure kai masa ka ɗaure ko ko za ka aike shi da envelope sa stapler yi stapler ko kai silin in ya je miƙa ba za a zarge shi ba mun gane a in ya yi ba zai ba sannan in za a aiko shi shi ma a aiko shi a silin in ya zo kai ba za ka masa zargi ba shi ne makafata su izvanni saboda tsoron kada kai masa mummunan zato حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكي أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أو يظن أحدنا ظن سوء يتي كنا نؤمر من كسن شيء أنا أمرتم وأبو العالية abul aliya tabi'i ne suwaye suke umarta su sahabbai abul aliya tabi'i ne babban malami ne daga cikin manya-manyan malamai na tabi'ai al'imamu abul ya ce kunna ni umaru an kasance ana umartar mu an nakhtima alal khadim idan za mu aiki mai mana hidima to mu kwame mu kulle abin mu ɗaure ta maumau mu rufe sannan wani kilu ya yi ilga'i kenan sannan kuma ma'auna in abin aunawa ne ma'auna in za ka aike shi da shi ka auna abu sannan ka faɗi cewa zan aiko maka da tiya kaza ne wani udduha in abin kirgawa ne kuma mu kirga karahiyata an ya ta'awwadu hulƙa su'il saboda tsoron kas su je su saba da mummunan ɗabi'a ta cin amana ya ga an kirga to gashi ka kai masa guda hamsin ne a ciki ko ka ce guda hamsin da ɗaya ne guda hamsin da ɗaya ne na kirga yanzu ka gaya bari in buga muku wani misalin da za ku iya ganewa yaro za ku mu muna makwabtaka da inda ake sai da kotai in kana makwabtaka da inda ake sai da kotai sai a aiki yawo ya <laughs> je ya siyo kosai sai kawai ka gan shi sai ya kirga a hanya in an sa gyara sai ya cinye ka gane? <laughs> to to in an saba dama zai ci to guda a, ka sama kuma zan aika mata in faɗa mata cewa guda kaza na sa na sa gyara ɗaya gyaran kosai ɗaya to ka gani rayyata an ya ta'awwadu khulqa su'in saboda kai ya saba da mummunar ɗabi'a ta cin amana aw ya zunna ahaduna zanna sau'in ko kuma kaɗai mai rika musu mummunan zato kaga kowa an kiyaye shi kai kai ka saba da mummunan zato su kuma ka saba da mummunar ɗabi'a shi kenan an huta guda kaza ka aike shi da shi shi kenan babu wata matsala so da ke yana da kyau wannan a kiyaye wannan babu man adda ala khatim ala khadimihi makafatan zanni kaga di shine dai babu wanda ya kirga ya kirga abin da ya aiki bawansa da shi makafatan zanni saboda tsoron zato حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن سلمان قال إني لأعد العراق على خادمي salman salman al-farisi radiyallahu ta'ala anhu ya ce inni lallai ni a matsayina na sahabin manzala sallama la'uddul uraka ina ina kirga naman nama al uraq nama wasu kuma suka ce kashi irin an ciccira naman nan kamar irin kashin da ake kashi da ake saidawa kamar tanta kwashi irin wanda ake saidawa a kwata to suna ce mishi al'uraq to in yi la'uddul uraq ni na kasance ina kirga nama ko kashi ala khadimi ga bawana makafatar zanni saboda mummunan zato saboda guje mummunan zato saboda guje mummunan zato sai in kirga shi ce na aike shi da shi sai in kirga a gaban shi ya gani saboda kai in zarge shi حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة أنبأنا قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن مضرب قال ابن مضرب قال سمعت سلمان إني لا أد الأوراق خشية الظن وباكي دي دي وانا حديثي ني صحيح أسري ني صحيح فدكا كيرجا saboda gudun zargi idan ma mata ce kaga abubuwa sun yi wani iri kana gudun zargi to sai ka kirga magenka eh akwai masu kirgawa to saboda gudun zargi kaka zo ka gaba shi ka zata ta kwashe ta kai wani waje a lalacewa irin zamaninmu da cikin mutanen zamaninmu an ce akwai matan da suke tattara irin waɗannan abubuwan sai su siya Uzubillahi, tar a ce magi kana gawa ka ga mutum ya shiga tashin hankali in wani ne sai ga mutum yana ta dan wuya yana ramewa bai da ciwon komai sai na damuwa ba kwanciyar hankali a cikin gida mutum bai da kwanciyar hankali a cikin gidan shi ke Allah ka tsare mu Shi ne rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama sai mutum ya rika yin wannan addu'a